لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 18 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan 11 shekara ta biyu miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 218 innal ladzina amanu wal hajaru wa ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur ويو كما زام تاشي فرقون آية قريبي بشاكرة تكن ونن سورة من البركة سورة البقرة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وبنجي تعالى يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك صحابي سنة تنبيرك عن الخمر والميسر dangane da giya da kuma caca menene hukuncin shan giya halal ko haram sannan menene hukuncin caca halal ne ko haram ne kul ka ce da su fihima ismun kabirun a cikin lamarin shan giya da yin caca akwai zunubi mai girma a wata kira'a ismun kasirun zunubi mai yawa kuma ce kira'a ce mutawatira idan mun ce ismun kabirun ko ismun kasirun kul fihima ismun kabirun sai da su a cikin lamarin shan giya da yin caca akwai zunubi mai girma wa manafi'ul linnas amma da waɗansu amfani ga mutane mai shan giya yana jin akwai wani amfani a ciki zai samu annashawa ya ji cewa ya zama kamar sarki a garinsu kamar yadda Hassan bin Sabit ke cewa wa nashrabuha fatatrukuna mulukan wa usdan la yunahlihuna liqa'u yakan ce idan muka sha kawai sai mu ji mun zama sarakai ko mun zama waɗansu irin zakoki in ma an haɗu a wajen yaƙi ba ma ja da baya to kaga wannan wani manafi ne dan mutum zai ji wata annashawa ko zai ji wata shakatawa ko ɗebe kewa shine munafi'ul nas a cikin caca ko mutum zai ci kuɗi wata rana ya ga ya samu wani abu ya kashe naira ɗari ya ci dubu ɗaya ko dubu ya ci dubu goma to shine munafi'ul nas sai Allah ce wa ismuhuma amma zunubin su biyu din akbaru min naf'ihima ya fi girma sama da amfanin da za a samu wannan shine mataki na biyu na haramta giya kamar yadda waɗansu malamai suka ce waɗansu suka ce mataki na farko waɗanda suka yi da'awar mataki na biyu mataki na farko da aka fara magana akan giya faɗin Allah ta'ala a cikin suratun nahli wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi zalika la'ayatan liqaumin yaqilun faɗin sa cewa tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana a cikin ƴaƴan itace na dabino da ƴaƴan itace na inabi kuka riki wani bangare a matsayin arziki wani bangare kuma a matsayin abin maye arziki din sai aka siffanta shi aka ce rizqan hasana arziki mai kyau abin maye kuma sai aka ce sakaran ba a ce shi kuma hasanan ba sai aka ce a cikin hakan akwai shagube da habaici da cewa lalle sakar baya zama mamdu abin yabo domin da yana zama abin yabo da an yabe shi domin arziki da yake yana zama abin yabo sai aka ce rizqan hasana to mataki na biyu shine wannan qul fihi ma ismun kabirun wa munafiqun lin-nas mataki na uku kuma shine la taqrabu salata wa antum sukara mataki na hudu kuma shine wato ainihin ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun an gane ku Umar dan Khattab kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad kansa lokacin da wannan aya ta sauka yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa lin nas sai ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan aka sake saukar da ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan ya ubangiji kai mana bayani ne warkaswa game da lamarin giya har yanzu dai akwai dan sauran kai kai a cikin zuciyarsa ده يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سيتاجي انتهينا انتهينا الله من دين شام من دين شام saboda wannan ita ce aya ta ƙarshe da ta haramta giya gaba daya amma sauran duk ta haramta ne zuwa mataki mataki in mun ɗauki na hali wannan shagube ne kawai aka yi in mun ce wannan ne mataki na farko mataki na biyu na nan wal fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima muwazana aka yi akwai amfani akwai kuma cutarwa amma cutarwa ta fi amfani yawa sai aka ce ba ce haram bane ba da haka wani sai ba su daina ba suka ce ai ba ce haram bane ba wani dai ya ci gaba da shahar sai da ya zo yawa mutane limancin sallan magrib da ya tattaka da karatu a cikin ta sai aka saukar da la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kar ku saki shan giya a halin kuna cikin maye kar ku kusaci sallah kuna cikin maye don har sai kun san abin da kuke faɗa daga nan waɗansu suka ce to fa nan an tsawatar da yawa sai suka daina waɗansu suka ce har yanzu ba a daina ba sai ba haramta gaba ɗaya ba har sai da aka saukar da aya ta cikin suratul ma'ida innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam kuma da muka karanta da da Allah ce rijsun min amali shaytan wato datti ne ko najasa ne ko datti ne min amali shaytan da cikin aikin shaytan fajita ne buhu ko ne sanci abin da aka ambata din Allah Allah kun tuflihun ko fara bauta إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شن كن يتلاقوا دينا دقا يوم عمر بن الخطاب يقول من دينا من دينا haka sauran sahabbai ma dan suka ce mun daina mun daina suke ta fasa gida giya suna zubar da ita wato akwai ina cikin kabi cikin garin Madina ina fata an karkashin nan zamu dauki wata ƙa'ida mai matukar muhimmanci wato kaida ta haramci ko halacci abinda duk kaga shari'a ta ce a yi to ko dai kasance gaba ɗayansa amfani ne dari bisa dari ko ya zanto akwai amfani mai rinjaye akwai amfani gwargwadon saba'in tamanin cikin ɗari ko da akwai wata illa kashi ashirin rinjayen amfanin sai sa shari'a ta ba da Abin abinda duk shari'a ta ce a bari to ko dai gaba ɗayansa ya zanto illa ne da cuta ko kuma ya zanto akwai cuta mai rinjaye ma'ana cutaswar illar da ke ciki ta kai saba'in tamanin cikin ɗari to sai shari'a ta haramta abin ko da akwai gyara da maslaha wanda ya kai ashirin cikin ɗari domin rinjayen ɓarnar ya sa a kawar da kai a kyale amfanin da yake ɗan kankani ne ina ba kun fahimta dan kar wani ya zo ce ya za a haramta kaza bayan akwai amfani kaza a ciki sai a ce to amma ka lura da amfanin da ka hango a ciki da cutar da ke ciki wanne biyawa. shari'a ta kan haramta abu ne idan cutar ta yi yawa ko da akwai amfani a cikin dai cuta ta yi rinjaye sai haramta ina fata an fahimta duk abin da aka ce a yi ko dai zanto amfani ɗari bisa ɗari ko kuma amfani ba ku fahimta ba ba ku fahimta ba ko amfani mai rinjaye haka duk abin da aka ce kar yi ko dai zanto illa ne gaba ɗayansa ko kuma illar jiki cikinsa cikin sa tana da rinjaye ce ko da akwai amfani to wannan sai a haramta wannan ku dauki wannan a matsayin ka'ida cikin duk abin da aka ce ai kowa a ce a bari cikin shari'a da abin da ka sani da abin da baka sani ba in ma kiyasi ka yi dauki wannan ba a taɓa yin wani abu lokacin manzo Allah sai yau aka gaishe sai aka ce da kai gashi ba mun hukuncin ka haram ne ko halal sai ka ce ku bani su kofin abu menene amfani da ke ciki menene illa da ke ciki in ka samu yana da amfani mai rinjaye sai ka dauka shari'a ta yadda in ka dauka yana da illa mai rinjaye sai ka dauka mai shari'a da ke faɗa ina fata an fahimta kul huma ismun kabirun wa munafi'un lin-nas wa ismuhuma akbaru min nafsihi saboda illar tafirin jayi sai aka manta da wancan amfani an gane ko wa ismuhuma akbaru min nafsihima wa yas'alunaka anil yatama suna tambayar ka dangane da al-yatama wa yas'alunaka ma za yi yunfiqun wa yas'alunaka ma za yi yunfiqun suna tambayar ka me za su ciyar jiya mun karanta yasa aluna kama za su kuwun muka ce suna tambaya ne wa za su ciyar amma ta yau wa yasa aluna kama za su kuwun suna tambayar me za su ciyar kaga wa za a ciyar sai a ce da wane da wane da wane da wane me za a ciyar sai a ce abu kaza ne za a bayar a matsayin ciyarwa kun gane bambancin amma kun ga sigar tambayar duk iri ɗaya ce ma za yi su kona ma za yi su kona amma amsar ce za ta sa ka ce ma'anar ina fata an fahimta amsar da aka bayar a can qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama ila akhir to a nan gurin da aka ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun ta Allah ce qulil afwa ka ce da su abinda za ku ce shi ne al'afwa idan an ce al'afwa ai al-fadil abin da ya dadu akan bukatar ka ce wa dabobi abin da ya dadu akan bukatar ka da ta wanda dole ka ciyar da shi cikin matanka ko iyayenka ko ƴaƴanka abin da ya karu akan wannan daga cikinsa ne ake yin isani daga cikinsa ne ake yin kyauta amma kuskure ne ka bar gidanka da yunwa ka je kana yin isani a waje wato ka zama ita ce da giginya kenan inuwar ya kenan na nesa ka shaki <laughs> da wanda ke nesa da gindanta sai yake sha ko ba haka ba to bai kamata kai haka ba ma'ana dole ne ka fara da kanka kamar da mun karanta jiya iyalinka matanka ƴaƴanka abin da ya karu akan bukatunsu to shine suke za ka ihsani da sauran mutane shine kulil afwa ka ce da su za a ciyar ne daga abin da ya dadu kan bukata ta dole shine al afwa خذ العفو مني تستديني مودتي ولا تنتقي في ثورتي حين اغضب العفو كنا ma'ana abin da ya karu kan bukata an gane ko wani ne ke cewa da matarsa khuzul afwa minni karki matsanta mun akan abin da bai karu kan bukata ba in zaki tambayi kyauta ki tambaya kan abin da ya karu bayan na gama hidimomi na tilas to amma ba gama hidimar tilas zai ce abinci kyauta in dai kina son soyayyar mu ta zauna dindindin to ki roke ni abin da ya karu kan ta amma kar ki roke ni wani abin da yana cikin bukata ta rayuwa ta tilas shine ta yi wala saurati fi na hina azbabu dan kuma kin ga na yi fushi karki magana sai ki shuru sai na kuce sai ke magana amma har kawai da cikin shuru kuma ki sai kin yi magana ina cikin fushi ki ce sai kin yi magana da ai kuma kin dawo yadda za a yi ko ba ga wani to wannan shine siyasar zaman tare ga wanda take mai wayo in ta ga mijinta ya fushi ba za ta yi magana sai ta yi shuru duk abin da yake sai ta yi shuru in ya huce sai ta yi magana wani lokacin idan ta ce ya mata waka ma zai mata amma a lokacin da yana cikin fushi ko magana ba zai ko ba ga wani amma za su wani lokacin da ita ce yi mun waka sai ya mata waka to amma ka ta yi garaje ba a san garaje hakuri ake kowane irin abu ya dace da lokacinsa ko ba haka bane ba wa yas'alunaka ma za yunfiquna kullu afu kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne ubangiji ta'ala yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tatafakkarun dan ku zanto masu tuntuntuni masu lura masu kulawa sai Allah ya ce ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لفظ الله أنكم تتفكرون ينادى علاقة في الدنيا والآخرة هم في الدنيا والآخرة متعلق بقوله لعلكم تتفكرون ومن جار والمجرور لابد أن يكون له متعلق يتعلق به لعلكم تتفكرون دومون كذنتم ما ستنتني في الدنيا والآخرة dangane da lamarin duniya da lahira ku tuna duniya ku gane cewa mai karewa ce ku tuna lahira ku gane cewa madawwamiya ce ku tuna duniya ku sani cewa karama ce yar kaɗan ce da ita da abin da ke cikinta ku tuna lahira ku gane babba ce an gane ko wal akhiratu khairul laka min al ula shine kuntu tafakkaruna fi dunya wal akhira ay fi zawali dunya wa al akhira wa yas'alunaka al yatama suna tambayar ka dangane da marayu wata tambaya suka yi wa manzan Allah kuma saboda me suka tambaye shi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda Imam Ahmad ya ruwaito cikin musnad dinsa da Imam Nasa'i cikin sunan dinsa lokacin da Allah ya saukar da wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda kar ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanya mafi dacewa ku rike masa kayansa har ya girma sannan sai ku bashi da wannan aya ta sauka duk wanda yake da maraya a cikin sahabbai wanda da ya hada dukiyarsa da dukiyar maraya ya hada abincinsa da abincin maraya dan ya ciyar da shi gwargwadon abin da ya ɗiba nashi ya hada da nashi sai ya abinci na gaba daya a ɗaiban wa maraya abin da za a ciyar da shi da wannan aya ta sauka la ta karbu ma da yatimi sai da suka wawware da juna a kasuwa sai ware dukiyarsa daban ta maraya daban a abincin gida sai ware ce fa maraya daban nashi daban to wannan kuma ya ko wahala ya ce za a yi miya biyu a gidanka ta ka ta gida kai da iyalinka daban ta maraya wadda ka ɗebi kuɗin kai masa sai bane aka masa biya shi kuma nasu daban kaga ko wahala kuma ba lalle bane a dafa masa abin da zai ke cinyewa kila a dafa abu ya ci rabi kuma rabi ya zama zanen cikin to sai suke tambayar manzo Allah lalle a cikin dokoki cikin wannan sai wannan aya ta cikin cikin suratul baqara wa yas'alunaka anil yatama suna tambayar ka dangane da marayu ma'ana shafu da dukiyoyin sa na marayu ya halatta an mutu an bar maka maraya ga kudin sa naira dubu ɗari kai kuma dan kasuwa ne kana da jari na dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya kana juyawa ya halatta ka hada ka juya muku tare abinda aka samu na riba ka ware naka daban nasa daban ga abin da kai kididdiga na ciyar da gidanka ga abin da kai kididdiga na maraya ya halatta ka ɗebo nashin da kai kididdiga wanda shine gurgudan ciyar da shi ka hada da na cefanin gidanka a hada wuri guda dan a rinka yin cefanin gaba ɗaya ba tare da an yi girki biyu ba a haɗe idan an dafa shi ma a bashi kuma kowa da gina su mutanen gida ya halatta ko bai halatta ba shine abin da suka tambaye manzon Allah shine ma'anar wa naka an bai ta ba sai Allah ce kul ce da su islahul lahum khair islahul lahum inganta musu dukiyarsu ta hanyar da dukiyar za ta haɓaka ta hanyar kasuwanci tsare dukiyar don ta salwanta kula da ita da lura da ita khairu shine abin da yake mafi alkhairi wa in tusadituhum in kun cakuɗa dukiyar ku da tasu in ma wajen kasuwanci ko wajen abinci ko wajen wani abu fa ikhwanukum ai in kun ku ne addini ku yi ba wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslim amma fa Allah ya san al-mufsida mai son ya barna min al-muslih daga wanda yake son ya gyara wanda ya hada dukiyar maraya da tashi dan ya inganta dukiyar maraya din ya masa kasuwanci kuma a ciki yake ɗiban wani abu na maraya ya hada da nasu gida a dafa gaba ɗaya tare dan ya inganta maraya dukiyarsa wanda yake da wannan niyyar Allah ya sani wanda ya haɗa dukiyarsa da ta maraya dan ya zalunci maraya ya murkushe shi ya yi masa ba daidai ba shi ma kuma Allah ya sani shine wallahu kun ga wato akwai adalci cikin hukuncin hukuncin Allah akwai ba da sauki don idan aka ce a rarraba ko wahala ko a kasuwa a ce karka hada jarin da nashi an ce la ta karabu karka kusanci dukiyar ma'ana kana nesa kana nesa wajen siyarwa haka to kaga akwai kunci Allah kuma ce maja alaikum fi dinin haraj Allah bai hukunci cikin addini ba walau sha Allah la'anatakum inda Allah ya ga dama da sai ya sa ku cikin wahala ya jefa ku cikin kunci da damuwa inna allaha azizun hakim ubangiji ta'ala shine aziz wato ainihin mai izza wanda babu abin da ke gagara su subhanahu wata'ala sannan kuma hakim mai hikima cikin dukkanin al'amuransa لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشرك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته Ubangiji لعلهم يتذكرون وبنجي تعالى ولا تنكحوا المشركات anan da mazaje ake waɗanda suke musulmai wala tankihul mushrikati kar ku ce za ku auro mataye mushrikai waɗanda suke kan addini na kafirci hatta yu'minna har sai sun yi imani wala amatun mu'minatun baiwa mummuna khairun min musrikatin ita ce mafi alkhairi a wurin Allah ita ce mafi alkhairi ta fuskar aure sama da mushrika walau a'jabatkum ko da mushrika ta burge ku wajen kyanta ko wadatarta ko wadatar gidansu an gane ko wannan da ma'aurata ake mazaje sai ubangiji kuma ce wala tunkihul na hatta yu'minu wannan da waliyai ake waɗanda suke aurar da ƴaƴayensu mata wala tunkihul musrikina kada ku aura wa mushrikai kafirai ƴaƴanku ko matan da kuke wa wakilci ko aurar da su a ce kafiri ya auri ƴarka ko wanda kake wa wakilci wannan bai halatta ba kafirin nan ba yahude ne ba nasare ne kirista ne ko ma wani irin addini yake mutukar ba musulmi bane ba su halatta ka aurar masa da ƴarka ko wanda kuke wa wakilci حتى يؤمنوا har sai sun yi imani wala abdun mu'minun bawa wanda yake mummuni ba da ba khairun min mushrikin shine alkhairi sama da eh, idan mushriki ne idan kafiri ne idan wanda ba mummuni bane ba walau a ajaba kuma koda shi kafirin nan ya burge ku saboda abin da yake da shi na dukiya ko kyawun halitta ko mukami ko matsayi ko sarauta menene bambancin su ulaika yad'una ila aljanna ulaika yad'una ila an-nar su waɗancan kafirai suna kiran mutane ne zuwa ga bata suna kiran mutane zuwa ga wuta domin bata shine zai haifar da shiga wuta wallahu yad'u ila aljanna ubangiji ta'ala kuwa yana kiran mutane ne zuwa ga aljanna wal maghfira yana kiran mutane zuwa ga dacewa da gafararsa bi iznihi da izninsa wa yubayyinu ayatihi للناس لعلهم يتذكرون كما ينا بين آيوين سجمتاني لعلهم يتذكرون دمتاني سيتم تنتمي wato wannan aya asali ce kan cewa ba shi halatta mutum ya auri mace wadda take musulka kamar yadda wannan aya asali ce jigo ce kan cewa ba shi halatta mutum ya aurar da yarsa ko wadda yake wa wakilci ga musriki namiji wannan haramun ne bai halatta dangane da jakar farko bai halatta ku aure mata musulkai ba shin lafazin musulkai ya shafi duk waɗanda ba mummunai ba waɗansu malamai suka ce eh ya shafi duk waɗanda ba mummune ba har yahudu har nasara duk suna cikin mushrikun amma aya da ke cikin suratul ma'ida ta yi istisna'in ahlul kitab daga cikin sauran kafirai sai aka ware ahlul kitab aka halatta mutum ya ciyan kansu aka halatta mutum ya aure matansu wa ta'amul ladina utul kitaba illul lakum wa ta'amukum illul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن تكاغا أنم غري سيزنتو كلمر مشركي تاشا في دكان كافرين wannan aya ta nuna haramcin auren dukkan mata na kafirai amma aya ta cikin suratul ma'ida ta yi istisna'i ta yi togaciya ta ce sai fa in ahlul kitabi ne to babu ma'ana sai in yahudawa ne ko kiristoci ne dan kun auri matansu wannan babu laifi wannan shine abin da aya ta yi ita idan mun ɗauka ayar wannan amma sai sai idan to waccan kuma ta zama khassa waɗansu malaman suka ce ai da ma can babu cin karo tsakanin wannan ayar ta cikin suratul baqara da waccan ayar ta cikin suratul maida dan wannan tana magana akan mushrikai ahli kitabu kuma su nau'i ne na kafirai amma su ba mushrikai bane ba suka ce su dai kafirai sunansu kuma ahlul kitabi sunansu amma ba musulkai bane ba ne menene hujjar ku suka ce Allah ya addafin su akan kafirai lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin inda ahlul kitabi da mushrikai duk ɗaya ne me amfanin ayi addafin dai akan daya إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم معنى عطف بعضهم على البعض الآخر دليل على المبايعة أي عطف ɗaya akan ɗaya wannan na nuna cewa daban-daban suke da juna sauran malaman da suka ce a su ma fa ne ba wani bambanci me hujjar suna ده نص القرآن وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله سالت ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ba su an ce yahudu ne an ce misali ne ka ce su ba'anahu amma yushrikun a sai da aka ce wala tunkir musulka ta shafi asu to anan in mun dauka ma ya shafi asu to ayatu suratul maida ta yi istisna in mun dauka bai shafe su ba wannan daban wannan daban shikenan dama can wannan hukunci ne daban suratul maida kuma wani hukunci ne daban ina fata an fahimta amma wani bayani mai kyau da Jamaluddin Qasimi yi cikin littafin Muhasarat Ta'wil yace akwai bambanci yake duk kafare ana ce musu musulkai duk kafirai sawa'un yahudu ne nasara ne duk ana ce musu musulkai sai dai a cikin kafirai akwai wanda ashirku huwa al-aslu fi dinihim akwai waɗanda ashirku amrun tariqun alaihim laysa min asli dinihim wa jawharihi an gane ko akwai wanda asalin shirka dama shine addinin su akwai wanda shirka fadowa ta cikin addini da yahudanci da kiristanci shirka fadowa ta ba kuwa ta cikin addini ba kuwa ce cikin addini amma asali wato ainihin ba musulmai bane amma sai suka yi shirka sai suka amsa suna kuna fatan kuna fahimta ta kasa dai mun dauki wancan natija ɗaya ce in mun dauki wannan natija ɗaya ne bambancin kawai idan kai malami ne za ka yi bayani sai ka yi bayanin wannan kaza ne da kaza wancan kaza ne da kaza amma sakamakon kowa za ka samu cewa guda ɗaya ne ina fata an fahimta to sai dai a can wurin da aka halatta cewa ya halatta mata maza musulmai su auri mata na ahlul kitabi ko yahudu ko nasara wannan halacci ake magana ba ta aka yi mustahabi ne a je a nemo su ba da haka bai dace ba mutum ya tozalta mace musulma ya je ya auro kafa ga mata nan na musulmai da yawa sawa'un yan mata zawarawa ba su da maza ba su zama mazajen aure ba waɗansu ma marayu waɗansu kaza ya kamata mutum ya zaɓa a cikin su ya aura adadin da yake ganin zai iya rikewa ya dace da karfinsa ta fuskar tattalin arzikin kasa fanki huma tawaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba kuma tunda manzon Allah tunda Allah madaukakin sarki da kansa yace wa la'amatun mu'minatun khairun min musrikatin ai babu mukarana kina a tsakanin su an yi maganar jawaz ne kadai amma ba ta aka mutum ne nemo su sannan manzon Allah ta da kansa ya nuna ana auren musu domin dalilai guda hudu ko domin kyanta ko domin matsayinta ko domin addininta ko domin kudinta sai ya zaɓar maka ma'abuciyar addini yace fahfar bi zati dini tarifat daka wannan ya riga ya baka zaɓi kenan sallallahu alaihi wa wasallam da ka ɗauri ka rage rage maganar nan kadan am ya riga ya baka zaɓi kenan sallallahu alaihi wa wasallam an fahimta ko dan haka sai mutum ya bi shawarar manzon Allah ya nemi ma'abuciyar addini to wani zai iya zuwa ya ce yaya aka yi aka halatta wa ɗa namiji musulmi ya auri bai yahudiya ko kirista amma ba aurawa ba a halattawa mace musulma ta auri ba yahudi namiji ko kirista ba ce akwai bambanci lokacin da namiji ya auri mace cikin su wane ne shugaba wa ake shugabanta a ka'ida ta alqur'ani namiji ne shugaba arjalu qawwamun 'ala nisa mace ce wadda take mabiya gare shi wal rijali alaihin daraja da nasin alqur'ani namiji shine alladhi bi yadihi uqdatun nikah don haka a nan gurin idan shi musulmi ne ya auri kirista ko ba ya shi ne shugabanta to saboda shugabanci da yake da shi a kanta zai iya tasiri a kanta in dai har nagari ne in dai har mutumin kirki ne yan har ya karanci addini zai iya tasiri a kanta wajen musuluntarta ba ma musuluntarta ta kadai ba wajen musuluntar danginta dangane da hali nagari da zai nuna da kyautari da zai nuna da da'awa da zai yi ta yi kuma Allah kalli idan ya auri karsu sai wannan ya bayar da dama su ji cewa suna da dangantaka da shi sai su rai masa rangwamen irin rangwamen da ba za su yi wa wani ba cikin wannan rangwamen shi kuma sai ya amfana da shi ya ribace shi wajen jawo su zuwa ga addinin musulunci amma idan mace ce musulma kirista ya aure ta kuma ya zama shine shugabanta kenan ya dace ta tafi shugabanci musulmi sai dai tsautsayi amma dai ba dace bane ba bai kamata bane ba tunda Allah ce walan yada Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila da dai ubangiji ta'ala bai sanya wa kafiri ba tafarki ko iko da zai zo ya mallaki mummuni da shi sai dai ya yayi sakaci kuma yi wani abu to wannan kuma sai Allah ya masa hukuma sakamakon sakacin sa ina fatan kun fahimta ulaika yad'una ila an-nar su kafare suna kiran mutane ne zuwa ga wuta wallahu yad'u ila al-janna tunda suna kira a shirka da Allah suna kira a jingina ma Allah da amma wallahu yad'u ila janna ubangiji ta Allah ko yana kira zuwa ga aljanna wal maghfira yana kira zuwa ga gafara bi iznihi da izninsa wa yubayyinu ayatihi lin nas la'allahum yatadhakkarun yana bayyana ayoyinsa ga mutane domin mutane su yi tuntuni sai Allah ya ce ويسألونك عن المحيض إن هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إمام مسلم يروي في حديثي أتكل لتابن سعين دان تتسيد أنس بن مالك الله شكال يدعى دريش أنا ذيكي يهودا واسون كسنتي idan mace ɗaya daga cikin matansu ta yi haila ba sa zama gida ɗaya da ita ba sa cin abinci da ita ba sa cin abin sha da ita shikenan sai a rabu da ita a ƙaurace mata a cikin kwanakin haila ba za a dawo a ci gaba da mu'amala da ita ba ko zama tare ko mai tare ba a yi da ita har sai lokacin da al'ada ta yanke mata sai ubangiji ta ala ya saukar da wannan aya da waɗansu sahabbai suka tambaye manzon Allah cewa to ga abin da Yahuda suke ciki in matan suna haila sallama su suke yi ko su mai da su gidajen su ko su rabu da su ko su su bar gidan ba za su zauna gida ɗaya da ita ba ko yan kana gida ɗaya ɗakin ta daban kai ma naka daban ba za ka kwanta ɗaki ɗaya ba ballan sana magana sun faɗa kuma ba za a ci abinci tare da ita ba za a sha abinci sha tare da ita ba a zama ta bar ma ɗaya ba zai yi ba ga su kuma su an sauka masa da littafi a da shin abin nan da suke kai daidai ne sai Allah ya saukar da wannan aya wa yas'alunaka alal mahidi sahabbai suna tambayar ka dangane da almasir to shi lafazin almasir malamai sun yi sabani asalin sa almahyid ne ala wazni maf'il wanda lafazin maf'il ko dai zanto ismul zaman ko ya zanto ismul makan ko ya zanto masdari idan mun ce ismul zaman ma'ana tana tambayar ka dangane da kwanakin haila idan muka ce ismul makan ma'ana suna tambayar ka dangane da wurin fitowar haila ko ya zanto masdari ma'ana suna tambayar ka dangane da hukuncin haila kanta cikin guda uku nan wanne ne zai dace na ƙarshe ya fi dacewa da masdari wa yas'alunaka 'anil mahidi suna tambayar ka dangane da haila fitowar jinin haila idan ya fito menene yake rataye da shi na hukunci menene baya rataye da shi qul kace da su huwa azan ai shi jinin haila azan ne kazanta ne domin lafazin azan yana daukar ma'ana kazanta yadda maza Allah yake cewa jariri idan ya yi kwana bakwai amitu anhul aza gashin da ke kansa sai aka sa masa suna aza sannan kuma aza yana ɗaukar ma'anar abu mai wari abu mai karni wanda baya da daɗin shaƙi qul huwa aza ɗaya daga cikin siffofin haila shine yana da aza yana da wari ina ba ta an fahimta ta ta'azza bihi almar'atu mace ma kanta ba tana ce ta ji duk ba daɗi kamar ta zama wata kazama a cikin kwanakin haila in ba tana yawan amfani da turare akai akai ba an fahimta ko ko in ba tana ɗaukar matakai na kula da jikinta ba lokacin fitowarsa to sai ka ga cewa wato ainihin ba daɗi ne ta farjita shine kul huwa ka ce da su abu ne mai cutarwa ma'ana ana cutuwa da warinsa ana cutuwa da sakensa fa nisa a fil masjid ku kaura cewa mataye a kwanakin haila abinda ake nufi da al-i'tizal rashin kusantar su rashin saduwa da su ba wai rashin zama da su gida ɗaya ba ba haka ake nufi ba ba wai rashin zama da su ɗaki ɗaya ba ba haka ake nufi ba ba wai rashin kwanciya da su a shimfiɗa guda ɗaya ba haka ake nufi ba da haka da ayar ma ta sauka har zuwa ta sai manzon Allah ya ce da sahabbai isna'u kulla shay'in illa nikah ya halatta ku yi komai da matayenku lokacin da suke cikin kwanakin haila sai saduwa ce kawai bai halatta ba ya halatta ku ci abinci tare ku sha abin sha tare ku kwanta a shimfiɗa ɗaya ku lulluɓa a mayafi ɗaya ku rungumi juna ku duk abin da za ku banda saduwa abin da kawai aka haramta shine saduwa shine isna'u kullu shay'in illa nikah Aisha matar annabi take cewa nakan kasance cikin kwanakin haila sai manzo Allah ya umarce ni sai in yi amfani da izar fa attaziru sai in sanya wani zani da zan lulluɓe tsakanin cibiyata da cinyoyina sai manzon Allah ya yi wasa da ni a sauran bangarori na jikina a matsayina na matarsa kaga ya fassara isna'u sai in illa nika wato sai zanto wannan raddi ne dangane da akidar yahudawa ta koran mata idan ta korar mata idan suna cikin haila ta zama tare da su ta cin abinci tare da su manzo Allah ce isna'u sai in illa nika fa balaga zalika yahud sai wannan labari ya kai ga yahudawa fa qalu sai suka ce ma yuridu hadha rajulu an yada min amrina shay'an illa khalafana fi wannan bawan Allah baya son ya bar wani abu na addinin fa sai ya saka mana kaji har lamarin mata ma ya saka mana ma'ana sai wannan ya nuna cin mutuncin mace aqida ce ta musulunci ko ta yahudanci raina ta da korarta daga gida kawai don tana haila abinda Allah ne ya rubuta mata haka ba zaɓin ta bane ba wane ne yake raina ta ya kyamace ta yahudu ko musulmi amma musulmi manzo Allah sai kasna kullu shay'in illa nika a aikata kuma ya aikata haka da matarsa Aisha dan ba mu koyarwa lalle wannan mutum baya son ya gona abu na addinin mu sai ya saba mana fa da'a usayd bin hubayr sai usayd bin hubayr da shi da ubad bin bishr suka zo suka ce ya rasulullah innal yahuda taqulu kaza wa kaza gaba abin da yahudawa suke cewa ka saba musu kai kaza kaza fala nujami'uhunna to tunda su sun faɗa haka mu ba su haushi mana ma mu sadu da su suna haila din dan yahudi ya haushi a zo da anas dan malik yace fa taghayyara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya canja fuska hatta zananna annahu qad wajada alaihi ma har muka yi tsammanin kila manzon Allah ya yi fushi game da waɗannan sahabbai guda biyu fa karaja sai suka fita daga majalisin manzon Allah dan bai ce musu komai ba ma'ana bai da maganar su ba sai nuna musu a fuska an gane ko wai ne hankali ma idan kai masa isara sai ya gane da suka fita fa taqabalahuma hadiyatu min labanin ila annabi sallallahu alaihi wasallam mun dauka manzon Allah yana fushi da su sun tashi sun fita suna fita ana kawo wa manzon Allah kyauta wato ainihin ta madara a kawo wa manzon Allah da aka kawo wa manzon Allah wannan kyautar fa arsala fi atharihim sai ce aje a kaiwa Usayd bin Hudayr da Ubbad bin Bisr fa tatahuma wato yace a basu su sha wannan abu fa arafa allam yajid alaihima su ma sai suka gane sai manzo Allah bai fushi da su ba mu ma sai muka gane sai manzo Allah bai fushi da su ba sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma abin da yake nuna wa lokacin da kake karantarwa za ka ji tambayoyi wani lokacin da wanda suka dace da wanda ba su dace ba wanda suka dace ka bada ansa wanda ba su dace ba ko da rai ya ɓaci sai ka yi hakuri sai ka wuce fa atazilun nisaa fil mahidi ku tanci mata a cikin lokacin da suke cikin kwanakin haila kar ku ce za ku sadu da su wala taqrabuhunna kada ku kusance su al-muqaraba anan ana nufin aljima. jima kada ce za ku sadu da su hatta ya tuhurna har sai sun yi tsarki fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakum Allah idan suka riga suka yi tsarki to ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbu tawwabin Lallai Allah ta'ala yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin yana son kuma masu tsarki fadin sa hatta ya tuhurna har sai sun yi tsarki ma'ana sai jinin haila ya yanke musu fa idza tatahharna wannan kuma su yi tsarki su da kansu yankewar jinin haila ba a hannun su yake ba amma baya yanke abin da zai biyo bayansa na alwala ko wanka ko kama ruwa wannan shine abin da zai da aka ce hatta ya tahurna abin ba a hannun da yake ba ake nufi har sai jinin haila ya yanke sun tsarkaka sai kuma ce faɗi za ta faharna idan sun yi tsarki wato tsarkin da za su yi su da kansu kenan to shi sai malamai suka yi sabani wanda tsarki ne wannan wanda za su yi su da kansu waɗansu malaman suka ce shine wanka idan mace jinin al'ada ya yanke mata yankewar jinin al'ada baya ba da lasisi ga mijinta cewa ya halatta ya sadu da ita har sai ta yi wanka na ɗaukewar jinin al'ada to sannan ne ya halatta ya ko da jini ya yi waɗansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi ta tsarki ba lallai ba bane sai ta yi wanka idan ta tsarki ya riga ya wadatar to dukkan su dai inda rikicin yake kan kalmar tatahara da lafazin tatahara ya ta bamban da tahura domin tatahara wato ainihin akwai karin ta a ciki wanda ziyaratin fil mabna tadullu ala ziyaratin fil ma'ana suka ce fa idza tatahharna wannan na nuna wanka ce dan Allah ce wa in kuntum junuban fatahharu asalin sa tahharu ne aka shigar da ta cikin fa sai zan zanto fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin ka ko fatahharu a can wanka ake ne da haka ta har ne idan sun yi wanka ke waɗansu kuma suka ce a'a lafazin at-tatawwur ko da yake yana ɗaukar ma'anar wanka amma kama ruwa kansa ana kiransa da suna at-tatawwur kuma da larabcin alqur'ani ne girma an gane ku da Allah ya hana manzo sallallahu alaihi wa sallama tsayawa yi sallah a masallaci wanda munafukai suka gina yace la taqum fihi abada la masjidul qudsa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin bai hana su yin sallah a masallacin da aka gina bisa ga munafunci sai ya umarci manzon Allah ya je ya tsaya ya yi sallah a wani masallaci da aka azhar sashin sa kan takawa shi wannan masallaci da aka za harsashin ginin sa kanta kawa sai Allah ce bihi rijalun a cikin sa akwai waɗansu mazaje yuhibbuna an yatafahharu shi ma bitta'idin daidai da tatahharna wallahu yuhibbul mutahhirina to su wane ne rijalun yuhibbuna an yatafahharu sai hadisi yazo cikin wato musnad da al-hakim an-nisaburi wato abin da mustafrid al-hakim na an-nisaburi an alhakim al-hakim nisaburi cewa wannan aya lokacin da ta sauka manzon Allah ya tambaye mutanen ku ba yace me kuke yi ubangiji ta Allah ya ambace ku cikin littafin ya be ku har yace in je masallacin ku in yi sallah a cikin masallacin ku akwai mutanen da bona an tafaharu sai suka ce ba abin da muke illa iyaka muna da makwabta cikin yahudawa da can a lokacin jahiliyar mu idan muka yi bayan gida ba ma amfani da ruwa wajen kama ruwa sai mu ga yahudawa suna yi sai mu ga da su dai an sauka masa da littafi a sama to bari mu bi kila wannan din yana cikin abin da ya dace da koyarwar littafin su irin wanda basu jikita ba su garwaya ba dan haka mu ma sai kasance in mun yi wani abu na bayan gida ko ba wani sai mu yi tsarki da ruwa sai ce da kyau wannan shi yasa Allah ya yi ku mahallu shahid idan ka dauki hadisin da ayar zai ba ka sakamakon cewa tsarki na kamun ruwa ma ana kiransa da suna a tatahhur ba wai sai wanka na janaba ko wankan haila shi yasa lokacin da jumhurin malamai suka ce ba shi halatta mutum ya kusanci matarsa bayan jinin al'ada yanke mata har sai ta yi wanka jinin al'ada ibn hazm sai ce ni ban yadda ba ga wani hadisi da ya nuna a tatahhur kamun ruwa ma na ciki don haka shi a mazhabinsa ko da kama ruwa kawai yi ibn hazm zahiri ya halatta ka da daga baya wanka biyu yana kanta wankan jinin al'ada da wankan jaraba kuma ne ina fatan kun fahimta to kaga matsala ce irin wannan idan mutum ya kawo ta haka bisa ga wannan warwara sai a ce to ya saba wa jumhur ni ko ban saba wa jumhur waye ya saba musu ibn hazm ba shine farko ba qatada yana tare da shi ibn da'ama al-fadusi wanda yana cikin tabi'ai banda shi akwai tabi'ai guda biyu namun sunan su amma tabbar qatada na ciki duk wadannan jigajigan tabi'ai sun saba wancan fatawa wanda jumhur suka taba abin ya yi muku nahi da yawa Allah ba ku hakuri fa in za ta fa har na fatu hunna min haythu amarakum Allah idan sun yi tsarki ma'ana idan sun yi wanka fatu hunna min haythu amarakum Allah ku je musu da inda Allah ya umarce ku idan mun ɗauki ra'ayin waɗanda suka fassara a tatahur wanka ko idan su harna, idan sun yi tsarki ma'ana sun kama ruwa hunna min haythu amarakum Allah to ku zakke musu ta inda Allah madaukakin sarki ya umarce ku inna Allah yuhibbu tawwabin lalle Allah ta'ala yana son masu tuba daga zunubai wa yuhibbul mutatahhirin kuma ubangiji ta'ala yana son masu tsarkaka daga najasa idan najasa ta kama su نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبنجي تعالى نساؤكم حرث لكم ما تاينكو كمر ne a gare ku fa atu harsakum annasi ita ku je wa gonakinku ta inda kuka so wa qaddimu li anfusikum amma ku gabatar wa kawunanku ladabin da shari'a ta sar'anta muku lokacin da za ku zakke musu din wato shi lokacin da mutum zai sadu da iyalinsa yace bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana kamar da manzo Allah ya koyar cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shine wa qaddimu li anfusikum ku gabatarwa kanku ladabi cikin ladubban shari'a wattaqullaha kuma ku ci tsoron Allah wa alamu ku sani cewa annakum mulaquhu lalle ku za ku sadu da Allah din wa bashiril mu'minin kuma kai annabi kai bishara ga mu'mine masu imani da aiki na gari cewa lalle suna kan tafarki madanici fadin Allah ta'ala nisa'ukum harsullakum fa'tu harsakum annashi'tum wajen gabar annasi ito ana jingina magana zuwa ga Abdullahi dan Umar Allah shi kare da a gare shi cewa da Allah ce nisa'ukum harsulakum fatu harsakum annasi ito ko zaccewa gonakin ku ta duk inda ko ga dama suka ce ya ba da fatawar cewa ya halatta mutum ya sadu da iyalinsa ko ta gaba ko ta baya saboda Allah ce fatu harsakum anna shi ito wanda lafazin anna wato lidilala ala makan ne sawa'un wannan wurin gaba ne ko baya ne ma'ana ya halatta ke to amma wannan riwaya ta Abdullahi dan Umar da yawa daga cikin malamai sun ce bata inganta zuwa gare shi ba in ma ta inganta akwai wata riwayar guda daga Nafi wanda yake shine dalibin sa na kusa ita kuma kifiyar haka wadda tana tare da riwaya ta sauran jumhur wanda suke haramta cewa suke haramta mutum ya zakiya matarsa ta baya ma'ana dai abinda ayar take nufi Mata ku gonakin ku ne wajen saduwa da su ba a ce dole ga wata ka'ida ba matukar mutum zai sadu da su ne ta inda Allah ya shar'anta ta wurin da nan ne take fitowa tunda yake har sullaku gonakin ku ne tunda ko gonaki ne gona wuri shuka ne wato kamar kusantar iyalinka da kake yi a wannan lokacin kake sanya iri na dugun mani wanda yake haduwa da nata ubangiji ta ala ya gina jariri bisa ga ka'idar inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi fa ja'alnahu sami'an basira bisa ga wannan tsarin da Allah ya zartar hikimarsa ta hukunta shari'arsa ta halatta ta shar'anta ta ce haka za a yi wanda idan mutum ya kusanci matarsa ta dubura to ba nan ne inda ake jefa irin ba dan babu wata hanya daga dubura zuwa mahaifa daga gabanta ne ake samun hanya zuwa mahaifa inda dubun mani ke bi dan a gina jariri ina fatan kun fahimta dan haka duk wanda ya bada fatawar cewa wai tunda matar ka sai ya halatta ta ko ina ma to wannan ya kaucewa hakikanin gaskiya ya kaucewa abin da nasin shari'a ya tabbatar da haka da Allah ya ce annasi yana nufin ta kowane hali dan sahabbai sun fassara ko ta tsaye ko ta kwance ko ta baya ko ta gaba idza kana fi islamin wahid in ya zanto ta kafar da Allah ya saranta ne illa iyaka an baka dama ta kowane bangare kuma wannan sai ba mu wata dama cewa abinda da dama daga cikin yan uwa suke tambaya saboda al'amurra na zamani da yadda duniya ta zanto kusa da yawan leke leƙen waɗansu kafofi na talabijin na kasashen waje kun ya ce fa to har ka kun annasiku ku je gonakin ku ta inda kuka so ma'ana ko a kwance ko a tsaye amma ta kafar da Allah ya saranta idan ka fahimci wannan wato hikimar kamanta su da gona din a gona ba ana zuwa a yi shuka a sa iri ba to haka wajen saduwa ma ba ana sa iri ba a gona an sa shuka na wake na dawa na masara ana an sa iri wato wanda yake za a samu da wanda Allah ya kaddarta wannan hanya ce za a samu to wannan irin a madadin ka sa shi ta inda ya kamata sai ka je ka sa shi ta baki ba ya zama shi ba ya ma zama kasanta wannan koyi ne da al'ada ta arna da haka bai dace mu yi wannan ba ko da wai ka ce kai kana jin daɗin haka ko matar ta ce tana jin daɗin haka cikas ne aka samu a cikin zukatanku sun samu rashin lafiya kai hadda har suka ji daɗin abin da bai kamata a ji daɗin sa inda zuciyanku lafiya lau suke an magance su da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah da kun gane hakan cuta ne ina ba fahimta to kaga ya kamata wato mu kaucewa abubuwa ku yi hakuri idan na bayyana abubuwa haka da yawa haka na san ayar yace nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum annas mata yanku gonakinku ne fa'atu harsakum to ku zake wa gonakinku annasi itum ta inda duk kuka so wa qaddimu li anfusikum wato ainihin ku gabatar wa kanku abinda wato shari'a ladabin da shari'a ta koya muku bari mu karanta wani hadisi da ke cikin sahih bukhari da yake da alaka da aya wanda aka karbo daga jabir dan abdullahi Allah shi kare da gare shi yace kanat yahudu ta taqulu yahudawa sun kasance suna cewa idza jama'aha min wara'iha ja alwaladu ahwal wa yahudawa suka ce matukar mutum zai sadu da iyalinsa sai ya zabiyo ta bayanta amma ya sadu da ita ta gaba amma ta bayanta ta biyu to idan an haifi yaro a irin wannan tsarin za a haife shi zanto mai halargai wanda zaka kamar yana kallon ka amma ba kai ke kallo ba idanunsa wani kaje huda wanda haka suka rika faɗa an gane ko fa nazalat sai wannan aya ta sauka nisa'ukum har kullakum fatu har fakum annasi sun sha kai ƙarya suke yi ta gaba ta baya duk kusan kawai duk bara shiga ku kaucewa amma dai wai tsarin ka ce ko dole sai kaza wannan ƙarya suke yi fatu har fakum annasi an gane ko sannan wani hadisin daban da imamu ahmad ya ruwaito cikin musnad dinsa da imamu tirmidhi an karbo daga abdullahi dan abbas ja'a umar ibn al-khattab ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam umar dan khattab yazo wajen manzon Allah ce da shi halaktu yace na halaka ya manzon Allah قال من ذا الله shine matakarin sirrin raƙumi da idan ka hau sirri kana jingina da shi haka sai ce na canza shi gaba ta koma baya ma'ana a madadin in zo wa mata ta gaba sai na zo mata ta baya amma ba ta dubarar ta ba shine laifin da yi. shi a fahimtar sa yin hakan kuskure ne falam yarudda alaihi shay'a manzon Allah bai ba shi ansar komai ba fa auha Allahu ila rasulihi hadhihi al-aya nisa'ukum harsunakum fa'atu harsakum annashi'tu sai manzon Allah ya ce aqbil wa adbir wattaqu dubara wal haybata aqbil ko ta gaba wa adbir ko ta baya ne wattaqu dubura amma ka kaucewa saduwa da mace ta wal haybata ka kaucewa mace saduwa da ita na cikin kwanakin haila amma dan ta wata baya wannan duk babu laifi akwai hadisin da sun fi wannan fitowa fili masu yawa amma ba zai iya duk kawo su a wannan ba amma dai dan su nuna maka cewa duk abin da kake jin zaka ka yi tsakaninka da matarka na ka ɗaukewa kanka cewa na kusantar ta Allah ya halatta maka in ma bata iya ba ko bata sani ba ko tana jin kunya sai ta yi mata bayani a shar'ance ba laifi bane ba lokacin da sahabbai suka yi hijira na maka suka zo Madina mutanen madina suka zo suka baro matan su suka rika aure a wajen mutanen madina to mutanen madina ko matan su suna tare da yahudawa su kuma yahuda da ka'idar su ba a ji ta kowane bangare sai dai ta gaba kawai saboda haka da wani daga cikin mutanen maka ya zo da matarsa su ko mutanen maka laraba maka sun saba suna suna yi ko a tsaye ko a kwanci ko a menene sai ya zo zai haka da matarsa sai ta ce wannan wani irin rashin mutunci ne suka yi ta rigima ku da aka je kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya karanta musu na ayar suna kun, fatu harsakum annasitu wa qaddimu li anfusikum wa taqullaha wa lamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin wato kenan sai mutum ya karanta cewa ba a saba shari'ar musulunci ba kuma ba rashin kunya bane kuma ba rashin mutunci bane ba abin da yake rashin kunya ya kasance mutum ya yi wannan da matar banza ba matar sa yayi wannan da matar da ba aure a tsakaninsu da juna wannan shine rashin mutunci wannan shine rashin kunya kuma shine tabewa shine hasara dan yayi zalunci amma matarsa ba wanda ke masa dan me kuma idan ya kasance wato ainihin matarsa ya kasance a ce masa haramun ne to ya zai kenan a rayuwarsa kullaha wa alamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin sallatin فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربوا أنفس أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ولا تجعلوا الله قربة لأيمانكم kar ku mayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya zanto shi ne katangar ku dangane da rantsoyi da kuke yi an tabarru katangar da za ta hana ku yin aiki na da'a wa tattaku ko aiki na takawa wa tuslihu ko kuma katanga da za ta hana ku yin sulhu bainan nasi tsakanin mutane ka ce ai na rantsi da Allah ba zan shi shiga tsakanin wani da wani ba tun da dai nayi so ɗaya nayi so biyu ba su samu sulhu ba na rantsi ba zan kare shiga ba kar ka mayar da rantsuwar ka ta zanto katanga ta rashin yin sulhu tsakanin mutane ko ai na rantsi da Allah tunda na banyo na baiwa wane aran abu kaza ya salawantar mun karo na biyu ko ya nemi aro ba zan sake ba shi kar ka ce ai na rantsi da Allah dan haka na hana ka a'a kamata yayi wato ainihin kada rantsuwarka da Allah ta hana ka yin wani aikin alkhairi wato an yi wannan dan kada mutane su rantse da Allah su mai da rantsuwa da Allah ita ce katanga ta hana su yin aikin da'a ko aikin alkhairi ko aiki na takawa da haka ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah yace babu yanda za a yi in da Allah cewa ba zan yi kaza ba daga baya sai in ga yin wannan abin akwai alkhairi a ciki to fa sai nayi alkhairin idan ya so sai in yi kafarar rantsuwa kuma babu yanda za a yi in da Allah cewa sai nayi kaza daga baya sai in ga cewa yi din kuma akwai sharri a ciki to fa sai na kauce na kiyinsa idan ya so kuma daga baya sai in yi kafarar rantsuwa domin kaucewa sharrin akwai lada yin kafara kuma akwai lada da haka idan ka ce na rantsa ba zan yi alkhairi ba sai ka sana ai alkhairi ne sai ka alkhairi sai ka kafara da tsohon me ya hasara da kai a ciki kar ka mai da rantsuwa ta hana kai yin aikin alkhairi shine an tabarru wa tattaqu wa tusluhu bainan nas wallahu sami'un alim wato ubangiji ta'ala mai ji ne sannan kuma masani ne sai Allah ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum da dai ubangiji ta'ala baya rikar ku bil lagwi da yasasshen zance fi aymanikum a cikin rantsuwa da kuke yi walakin yu'akhirukum bima kasabat qulubukum Allah yana kama ku ne kadai da abinda zukatanku suka yi tsoro wurin sa abinda zukatanku suka kudurce na rantsuwa shine za a kama ku da shi wallahu ghafurun halim ubangiji ta'ala ghafur ne mai gafara sannan kuma halim wato ainihin mai juriya ta yadda baya gaggawar kama mutane da azaba idan sun yi laifi a'a yakan yi musu jinkiri ne ko za su tuba ko za su yi istighfar wato kaga a cikin wannan ayar sai aka nuna mana rantsuwa iri da biyu rantsuwa ta farko yaminul lagawi an gane ko wannan yaminul lagawi kuma fassara ta ta banban umma na Aisha kamar da Imam Bukhari ya rawaito ta kan ce shine kamar wace ce la wallahi bala wallahi wallahi zan yi kaza ai wallahi kaza ba haka bane ana cikin magana irin wannan na yawan gudana akan harsunan mu zuciyar mu ta yi nufin kulla rantsuwa ba sai dai harsunan mu sun saba su furta abin ya zanto kamar al'adar zance to irin wannan rantsuwar wallahi kaza ne sai ya zanto ba haka bane ba a cato sai kai kafara shine yaminin lagobi wallahi ba kaza bane kaza sai zanto ya zama kaza din to ba za a ce sai kai kafara shine la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi bi aymanikum waɗansu malamai suka fassara yamin da zan cewa shi ne ka rantsa akan abu kana zaton gaske ne sai daga baya zanto ba gaske ne ka rantsa akan abu kana zaton akwai sai zanto babu shi wani zo tambaye ka kana kofar gidan wani da Allah wani na cikin gida sai ka ce na cikin ta haba ka ce wallahi na cikin ashe baka sani ba shi kuma ya fita to sai aka yi sallama sai aka ce ai ya fita to ba za mu ce sai kai ka fara rantsuwar ka ba dan yaminin lagawu ne tsammani kace yana cikin karantsi sai zanto baya tsammani kace baya nan sai aka ganki to wannan duk baya zama rantsuwar da za ku yi kafara shine ma'anar la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum nau'in rantsuwa na biyu al-yaminul munaqada rantsuwa da zuciya ta kullata shine Allah ya isara ta cewa walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum amma Allah yana kama ku ne da abin da zukatanku suka kulla na rantsuwa wannan kai niyyar zafe wani abu cewa zan yi abu kaza wallahi na yi alkawali zan yi abu kaza sai zanto baka yi ba tunda ka kwalla rantsuwa a zuciyarka bisa niyya kuma sai zanto baka yi ba to dole sai kai kafara wallahi ba zan yi ba sai zanto ka zo ka yi tunda ka kwalla rantsuwa a zuciyarka ta ba za ka yi ba yanzu kuma ka yi to lalle sai kai kafara shine walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum yaya kafara take ita Allah ya bayani cikin suratul maida walakin yu'akhidhukum bima akattumul aymana فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة wato kafarar ke mutum zai fiyar da miskinai guda goma ko ya yi musu tufafi ko ya ɗantar da baiwa wannan an baka ne bisa ga zaɓi duk wanda kai cikin ukun nan ya halatta in ka dama ka fiyar da miskinai guda goma abincin yini shi kenan in ka dama kai musu tufafi da ya iya isa su sallah da shi kenan in suka dama su intar da bawa mumuni idan mutum baya da ikon yin ɗaya daga cikin wannan to sai ya azumin kwana uku fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wanda bai sami ɗaya daga cikin wancan ba to sai ya azumi na kwana uku sai Allah ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftum واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون wato wannan shine kafara ta rantsuwa lokacin da kuka rantsuwa to irin wannan rantsuwa guda biyu kaga ta farko yaminin lagawi ba da laifi ta biyu ita ba wai laifi take da ita ba ya halatta ka yi ta amma idan ka warware ta sai ka yi mai sai ka fara sai yamin wanda ake kira al-yamin al-gamus yamin al-gamus ka sai kan ƙarya abin da ya faru jiya ko shekaran jiya ka sai da Allah bai faru bayan ya faru ka sai da Allah baka je ba wuri bayan ka je ka sai da Allah ka je bayan baka je ba ka sai da Allah ka ji ka gani bayan ko baka zo baka gani ba to irin wannan ba ta da wata kafara don kafara ba za ta iya ture zunubin ta ba sai tuba idan an samu tuba ta gaske ga wanda ya tuba ta gari to shine mutumin da zai iya kubuta amma dukkan mutumin da ya mutu yana irin wannan rantsuwa tana da hadari kwarai da gaske da haka ya kamata mutum ya kame bakinsa dangane da rantsuwa ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم التي للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ga waɗanda suka yi rantsuwar ba za su sadu da iyalinsu ba to wannan za a yi musu jinkiri na watanni guda hudu a da a lokacin jahiliya larabawa sun kasance suna ladabtar da matansu idan mutum matarsa ta yi masa laifi sun yi rantsa ya ce wallahi ba zan ƙara saduwa da ke ba ka yi fiye sarjin ta ya riga ya rantsa ya zai yanzu kuma ya kusance ta yanzu idan ya kusance ta ya warware rantsuwar sa ke wani ya yakan iyakance lokaci ya ce daga nan har shekara wani ya ce daga nan wata kaza wani daga nan zuwa kwana kaza to ne Allah ta yi, idan mutum ya rantsi ya ba zai sadu da iyalinsa ba to za a yi masa jinkiri na wata hudu ne kadai an gane ko shine tarabbusu arba'ati ashhur jinkirin wata hudu idan wata hudu ba bawan Allah ya ya ka kyale mace har wata hudu kuma za ka dora akan wata hudu ba kusance ta ba ita ai na riga na rantsi. ya ce a ka je kai kafarar rantsan ka zo ka sadu da ita ai matan ka ce yace a shi ba zai warware rantsuwar sa ba sai ya to sake ta a ni ba zan sake ta ko ba zan yi kafara ba ina son ta to ku kusance ta ba zan kusance ta ba dai in na kusance ta kafara ta kama ni sai alƙali ya matsa masa dole sai ya sake ta ka'idar musulunci kenan tarabbusu arba'ati wato kenan mutum ya halatta ya kaura cewa matarsa wata daya ko wata biyu ko wata uku har zuwa wata uku wata hudu da kwana goma ya zama haramun dan za ta cutar da ita dan za ta zalu da ita ina ba da mu sati ɗaya sati biyu duk wanda za ta iya ladabtar da ita inda yana cikin hanyoyi da ake magance matsalolin mata wani lokacin an musu wa'azi ba su an yi kaza ba ziba ji ba shine fahajruhunna fil madaji wadribuhunna fahajruhunna fil madaji din kenan ka kaurace mata wajen kwanciya ba ruwan ita ga ku a fada daya a daki daya amma ka juya mata baya duk yadda za ta yi da kai ba ruwan ita har ta dawo ta karkato ta yi ladabi sannan sai ka faɗa mata kuskure da dankarta ke nan gaba amma sai in ta yi laifi sannan ba daga yin laifi ba sai in ka yi wa'azi ta da ayoyi da hadisi duk an ce ba a yadda da ayoyin naka ba ba a yadda da hadisan naka ba to sai ka dauki mataki na gaba to wannan shine ka'idar kenan tarafu su arba'a idan har mutum yayi wata hudu to ladabin ya isa ka ku dan kar a shiga cikin cutarwa ka'idar addini kenan to amma yanzu nawa nawa ne da zaka ji mata suna kawo koken mazajen su wani ya yi shekara ɗaya bai kusanci su wani ya yi shekara biyu babu ruwan shirya wani ya yi wata tara wani ya yi wata bakwai babu ruwan shirya wannan kuma zalunci ne domin idan ladabtarwa ne Allah ya ce wata hudu kawai ya baka izini duk abin da ta maka da laifi sai ka ce saboda laifi kaza ne saboda laifi kaza dan nan gaba karki kuma in kin kuma shi kenan wayin urtum uduna in kin sake ne ma zan sake abin nan sauransu tunda manzo Allah ya karanta ba tan har wata daya sallallahu alaihi wasallam dan ya ladabtar da su kamar da hadisi ne cikin sahih bukhari to amma mutum ya kai wata shida ya kai wata bakwai wannan kuskure ne dan kila zai iya jefa mace ita kuma ta ta shiga fasikanci wani kuma ba mai tsoron Allah bane shi da ya kaurace mata dai shi kuma can wurin ya zaga ya samu matar banza a waje wannan wace irin kaurace ce kaurace ka ba ta da amfani kenan kauracewar namiji wanda yake na gaske da ya kaurace mata kawai sai ta je na kiyamul layli da ranar ya azumi da dare kiyamul layli da san dai ba ruwan shi da kowa ke ko yawo baya zuwa da an yi lisha ya shigo gida amma babu ruwan shi da shi har sai kin janye daga laifin da kuke ko kin daina to wannan shine na gaske amma kuma ka kaurace mata kuma ka tafi wurin matan banza kaurace ka ba ta amfani kenan dan an ba ka wannan damar ne dan ladatar da shi yanzu wannan damar kuma ta zama ta cutarwa sai kuma ka fada cikin zulubi dan haka ba za ka yi amfani da ita ba shine tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u idan sun dawo sun ci gaba da kusantar su fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne wa in azama talaqa idan ko sun kudurta saki a cikin zukatansu to suke kenan fa inna allah sami'un alim ta ala sami'un ne mai ji sannan kuma alimun wato masani dangane da abin da suke wato dai ya ɗan uwa baya halatta irin cutar da ake wa mata na a ƙaurace musu har sama da wata uku wata shida wata bakwai shekara duk wannan haramun ne kuma zalunci ne imamu malik ya rawaito wata magana a cikin littafinsa wanda a karɓo daga Malik ibn Dinar in ban manta ba Umar dan Khattab wata rana yana yawo cikin garin Madina da daddare dan yaji ina ake koce koce dangane da gwamnatin sa laifin sa dan ya gyara sai biyo ta wani gida sai biyo wata mace tana rera wata wani baitin waka tana cewa tafawala hadha al-layl wa tawadda janibu wa arraqani Allah khalila udaji'u udaji'uhu tawran wa tauran ka annama bada kamaran bi zulmatil layli ajibu har zuwa inda take fa wallahi laula allah la sai azairuhu la urrika min hada sariri dawalibu sai wannan dare yayi tsawo da yawa kuma gashi kasa barci saboda bani da abokin kwanciya abokin kwanciyan da zai ɗauke min cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza ta cikin da bayani tace wallahi ba dan tsoron allah ba ba dan kar in zubar da mutuncin mutunci in mijina ba wani ya san sirrin mijina ba dan tsoron Allah ba da yau ga dan nan sai an bashi wahala sai an jijjiga shi ta ko ina din sa da safe sai mun ranka tabi aika ya ga kira wata matar wace ce sai aka ji aka bincika a ce mun ta tafi jihadi jihadi ita kuma ga sai Umar dan Khattab sai a kirawo Hafsa irsa Hafsa matar Annabi yace Hafsa wani tsawon lokaci ne mace za ta iya yin mijinta bai kusance ta ba in tana lafiya ko ba ta cutu ba sai ta ce wata hudu zuwa wata shida sai umar dan kafab ya sa doka a cikin gwamnatinsa duk soja idan an kai shi kan iyaka an kai shi bakasi ya wata shida sai a dawo da shi gida <laughs> ya wata da ya ba an kai shi Sierra an kai shi Liberia sai a dawo da shi gida bayan wata shida ko bayan wata hudu dan kar matarsa ta shiga cikin wani halin tsakani kai sai yasa wannan ya zanto doka a sa saboda mata na tsaka tsakiya haka suke za su iya jurewa ne wata hudu zuwa wata shida waɗanda za su iya yi shekara biyu shekara uku waɗannan ba a awo da su daban ne nadirat ne wannan duru la hukuma ku waɗanda kuma kullun kullun su ma ba a awo da su nadirat ne wan nadir la hukuma lahu amma galibin su a wannan ajin su na tsaka tsakiya wata hudu zuwa wata shida to dan Umar san kafa yayi wannan ga sojojin yaki kai kuma wani yaki kake ga ta a gida wata shekara daya shekara biyu babu ruwanka da ita kasa akwai zalunci ko da waɗansu matan suna da laifi wai Hausawa suka ce duk wanda yake bera barawo ne to ya kamata ce daddawa ita ma tana da wari dan da ba ta wari ba ina zai ji ta ballantana je sato ta ko ba haka ba to waɗansu matan su kuma abin da yake jawo musu kazanta sai su ɗauka tunda an daɗe ana tare ba lallai sai sun yi kwalliya ba ba lallai sai sun yi wanka ba ba lallai sai sun yi tsafta ba to shi kuma idan an daɗe ana tare dole kai da ita kowa sai yana yin kwaskwarima kwaskwarima ta ado akai akai ta wanka akai akai ta gyaggyara daki ɗaki ta menene da sauransu shine zai samu miji ya sha'awar aure. yanzu nan gurin kwanaki aka yi tambaya a nan gurin wajen tafsiri wai wata wani mutum ne na tare da matarsa sai kuma ya auro wata to shi al'adar eh, yadda yake a gida wato ita matarsa ta gida da yake tare da ita ba ta zuwa tira kasa sai ya kira wuta wani lokacin ma an kira ta ba ta lokaci sai ya auro wata ta biyu ita wanda aka auro ta biyu don ranar kwananta kafin magariba ta riga ta yi wanka ta yi tsafta ana ga mutum abinci ya shi shi ne shi kenan sai ta tafi ɗakin miji ba sai ya kira wuta ba ta yi ado ta tafi ta yi ado ta tafi gaba ɗaya sai ta kwace gidan hankalin sai koma kan waccan wai sai ita waccan din wadda ita kuma tana nan turmusu su da ita ba ta wanka wai sai take jin haushi wai har ma in ta gocin ta yi wanka za ta tafi ɗakin miji ta ce Allah ya isa Allah ya isa <laughs> ya Allah ya zama wai shine ita wannan take tambaya hukuncin wannan Allah ya isa za ta kama ta nace yo ai Allah ya isa ba zagin ki ba labari ta yi Allah ya isa mai mulki ko ba haka ba ya isa mai sarauta ya isa mai saukar da ruwa ya isa mai saukar da mai fitar da tsirrai ya isa mai sanya soyayya a zuciyar wani ya isa mai korar da soyayya a zuciyar abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya